muna cikin watan ramadana wata mai albarka wata mai alfarma game da aka sha faɗi cewa azumin ramadana dai ba bako bane a gare mu kuma hukunce hukuncensa sai dai a yi ta maimaitawa kuma ba za a gaji da faɗi ba saboda watakila idan ka ji yau wani kuma bai taɓa ji ba yau ɗin zai fara ji kuma ƙara jin zai ƙara tabbatar maka da abin nan da kake kai cewa haka yake dai insha Allahu ba canji to kasantuwar dan uwa Rashid Al-Qasim da ya gabatar da nasiha kafin huduban nan duk abin da za a magana akai kusan ya tabo su to amma dai bari a maimaita tazkiratan lil ghafil wa maw'unatan lil aqil daga cikin hukunce hukuntun da suke da alaka da watan Ramadana shine akwai abun da suke bata azumi yake lalata wa mutum azuminsa yake karya wa mutum azumi waɗannan abubuwa kala biyu ne akwai wanda in ya ɓata azumin to za a biya wannan azumin ne guda ɗaya shi kenan akwai wanda kuma in ya ɓata azumi to bayan biyan kuma akwai kafara duk da cewa akwai saɓanin malamai game da abin da yake ɓata azumi kuma ya sa a biya azumin kuma ai kafara ɗin abin da ke ɓata azumi wadda in mutum ya yi shi azuminsa ya ɓace kuma zai biya shine mutum ya ci da gangan ko kuma ya sha da gangan ko kuma ya yi amai da gangan to waɗannan abubuwan gaba ɗaya suna ɓata azumi haka nan idan mace al'adarta ta zo azuminta ya ɓata ko da kuwa saura ƙiftawa da bismillah rana ta faɗi sai ta roƙi Allah ya bata ladan wannan juriya da ta yi bayan sallah ta biya haka nan mace idan ta yi nifasi ma'ana ta haihu to ita ma azuminta ya, lalace sannan mutumin da ya ganganta yin fitar da mani ya yi wasa da al'aurarsa har, mani ya fito to shi ma wannan azuminsa ya lalace a zance mafi inganci in mazi ne fa to nan malamai suke saɓani amma dai wannan na mani shine wanda jumhurin malamai suka tafi akai cewa azumin ya lalace amma in mazi ne ya yi laifi sai roki Allah gafara da tuba saboda ya kamata a ce yana azumi yana irin waɗannan abubuwan ba na bakwai na ƙarshe shine ridda mutumin da yake azumi a matsayinsa na musulmi kawai sai ya bar musulunci shikenan azumin sa ya karye da kuma zai dawo musuluncin kafin rana ta faɗi to yanzu shikenan ana bin sa bashin wannan azumin zai biya zai biya ko kuma azumin ya rushe gaba ɗaya wallahu ala ga mutumin da ya ci bisa mantuwa ko ya sha bisa mantuwa wannan ba komai a kansa zai ci gaba da azumin sa daidai yake da mutumin da ya sadu da iyalinsa ya manta ma yana azumi duk sun manta aka yi saduwa to shikenan wannan shi ma malamai suka rinjayar da shi suka da shi da wannan saduwa da gangan tsakanin mata da miji shine yake wajabta biya da kuma kafara duk da cewa na sani an mun karanta cewa haddaci da sha da gangan to amma shi wannan ba a yi jima'i a kai ba amma na saduwa da gangan wannan ya tabbata cewa wani sahabi ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi na halaka manzon Allah ya ce me halakar da kai yace na auka wa matata da rana kuma da gangan ne ba wa bai sani ba yace to kana zaka iya azumi 60 na wata biyu a jere yace ba zan iya ba kana da bawa ko baiwa da zaka yanta yace bai da shi to ka je ka ciyar da miskinai sittin yace bai da abin da zai ciyar da su sai ya koma ya zauna wannan Allah sai to ya za a yi da shi to yanzu sai aka kyale shi sai ya zauna wuri guda can aka kawo sadakan dabino sai wannan Allah ya ce ina mutumin nan da yake tambaya dazu to gashi je ka ciyar da miskinai sittin yace ya rasulullahi kana nufin in ba wa fakiri da fi ni talauci a garin nan Ito to wallahi duk garin nan ba wanda talauci Ito to kaje ka ce manzon Allah ya dariya ce ka ce da iyalanka bil mu'minina raufur rahim saboda haka mutumin da ya kuma ya ci da gangan sha da gangan fa to malamai sun tattauna duk da mun faɗi cewa akwai sabani amma dai abinda Abdullahi dan Mas'udin ya tafi akai shine da kuma asar da aka samu daga Abu Hurairah radiyallahu anhu cewa mutumin da ya kuskure ya sha ko ya ci da gangan ya karya azuminsa da gangan ta hanyar ci ko sha da zai yi azumin shekara gaba ɗaya ba zai biya wannan ɗayan ba ba sauki ba ne wadan an ce wai ba za ka biya ba gara ma a kai laifi a ce ka kai kafara akan wani laifi ka san ka ka kafara kana fatan Allah ya fi maka amma a ce ga laifi ka yi ba wata kafara yanzu to wannan ya fi bala'i Allah sa mu dace akwai al'amuran da ba sa bata azumi ko da watakila a ganin ido za a ga watakila sun bata azumin? na farko dai mutum ya waye gari da janaba a jikinsa mai gida ya waye gari da janaba a mafarki yayi koko saduwa ta tsakaninsa da iyalinsa har gari ya har asuba ta keto alfijir ya keto bai wanka ba ba matsala yayi suhur ɗinsa a natse yayi wanka a natse sannan ya je masallaci duk da ba a suhur fa bayan alfijir ya keto haka nan gauraye masu masu bacci da rana suna mafarki ba matsala mafarkin bai bata muku azumin ku ba yana nan lahiya lau na biyu runguma ko kuma sumbantar iyali amma wannan in an aminta ga ainihin wato ba wani abu da zai biyo baya kamar yadda wani saurayi ya zo tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah zan iya sumbantar matata alhali ina azumi manzon Allah ya kalle shi wannan saurayi yace a'a a'a nan take wanda tijo yazo yace ya rasulullahi zan iya rungumin matata ko in sambance ta ina azumi yace eh kana iyawa sabu suka ce a, ya rasulullahi tambayoyi iri ɗaya kuma daban amma kuma ansa daban-daban yace wancan saurayi ne fa yana da jini yana gudana a jikinsa daga sumbanta daga runguman nan sai wasu abubuwa su faru kuma marasa daɗi daga baya a zo ana cizon yatsa amma shi wannan tsoho ne sha'awar tasa bata da kaifi ta yi ƙasa to amma shi ma idan har mutum ya san yana da ƙarfin sha'awa ta ya lisanci wannan duk da manzon Allah yana yi nana Aisha ta ce mana manzon Allah ya fi kowa mallakan gabobinsa shi zai iya kare kansa amma mu ba za mu iya ba abu na uku shine yin wanka ko da so nawa zaka yi wanka ba matsala ba iyakance maka iya adadin wanka da zaka yi ba kana azumi kai ko da ya kama in zaka faɗa cikin ruwa ne kai nitso ka fito matukar baka haɗe ba to ba komai azumin ka na dan lafiya lau balle a ce ka jika riga ka dora akai ko ka jika jikinka ko kuma duk dai abin da za ka yi dan ka ji sanyi saboda ana yanayi mai zafi to wannan ba matsala kai dai ka tsare kanka kar ka haɗe wani abu daga cikin wannan ruwa kurkuran baki da shaka ruwa a hanci ba tare da an kai makura ba ana so idan mutum yana alwala in ba azumi yake yi ba ya shaƙi ruwa sosai a hancinsa ya face saboda duk wanda ya fita amma in ana azumi manzon Allah ya ce wa balik filistin shaqi illa an takuna sa'ima ka kai makura wurin shekarwa a hancin ka sai in kana azumi wannan ka sai kai sama sama kai kafa kafa na biyar shine ɗanɗana abinci Abdullahi ɗan Abbas yana cewa babu laifi mutum ya ɗanɗana tsumi ko kuma wani abu misali mace tana girki ta yi zoɓo ko kunun zaƙi ko lamurje tana son ta ji shin siga ya ji ta ɗanɗana ta ji ta furzar shikenan ba laifi a'a tana girki ta sa ta ji gishiri ya ji a'a magi ya ji amma kai da ba abin da ya dame ka da girki to ba yau zaka fari kuma ɗanɗanon abinci ba kana azumi ba ba harka ka bace in kai kuma an ɗarke ka matsayin cook ne ka zama cook yau to ba matsala kana iya idan kai ne cook din kaho shi ma baya bata azumi duk da a farkon musulunci kaho yana bata azumi amma daga baya shari'a ta sahale cewa mutum zai iya yin kaho in bashi da lafiya matukar dai ba zai ji tsoron samun rauni ba tunda cire jini ake daga jikin mutum to ta yiwu aka cire wa mutum jini ta hanyar yin kaho ya ɗan samu rauni to in har kana jin lafiya ba wani abu to kana iya yi haka nan za iya ba da kyautan jini kai yi donatin ɗin jini wa wani a ɗauki leda ɗaya cikakke matuƙar in aka ɗauka ba za ka galabaita ba amma in za ka galabaita ka fita cikin hayyacinka to azumin ka zai lalace haka nan yin wato sanya kwalli da allura yin allura da ɗiga maganin ciwon ido ko na ciwon kunne da kuma sansa na turare a ji wannan mai ƙamshin ya mun zan saya ko bai mun ba wannan duk babu laifi ko da ko za ka ji ɗanɗano na wannan maganin ciwon ido da ka sanya ko maganin ciwon kunne a maƙogwaronka ko kuma wannan kwallin da ka sa in ka yi kaki kana ganin baki duk wannan bai ɓata maka azumin ka ba haka nan yin asuwaki wannan malamai suka ce ya hada da hatta da yin brush da maklin mutum zai iya yi in yana azumi sai dai kiyaye kar ya haɗe wani abu daga ciki saboda suka ce idan ka ce za a iya yin asuwaki amma shi brush da makilin ba za a yi ba saboda na zaki to a cikin itatuwan da ake asuwaki ma akwai masu zaki akwai masu ɗaci akwai masu bauri su ma za su ɓata azumi in ka haɗiye kuma wannan ba zai hana ka wannan bakin naka yayi bashin ba ba zai hana ba a lokacin da kai ne zaka kawar amma ana dan jimawa ka dan bashin bakin ka zai dawo kuma ya kamata mai azumi ya dinga aswaki a lokacin da zai alwala da lokacin zai sallah manzon Allah bai ware ba sallallahu alaihi wasallam sannan hade kaki ko majina ko yawu da mutum ya taho kawai sai ya koma wannan ba wani abu musamman majina ai musamman yawu da ke taruwa a cikin bakin mutum wannan ba matsala don mutum ya hade shi sannan duk abin da mutum ya kasa control ɗinsa kawai ya zo ya wuce bakinsa ya haɗiye shi to shi ma bai bata masa azumi ba a'a ƙwaro ne ko ma menene kuda ne sauro ne me ya ka buɗe baki kawai zai wuce shikenan sai ya sauka ka ji rayan aka sha ruwa sai ka bi shi da ruwa Allah sauke a yin yin amai wanda ba a yi ganganci ba bai bata azumi aman da kawai ya zo mutum ya rinjaye shi bai zo masa wannan bai bata azumi ba game da kuma mutumin da ake ya yi rashin lafiya a watan Ramadana ya sha azumi saboda rashin lafiya sai kuma ya zama bai biya ba ya zo ya rasu ya hukuncinsa yake malamai sun sha bamban game da hukuncin irin wannan mutum da ya rasu ana bin sa bashin azumi to na farko dai mu sani cewa in rashin lafiya ta sa aka biyo shi bashin azumi bai biya ba har ya rasu to yanzu abin da za a duba a gane shin ya warke ne bayan azumin kuma bai biya ba in bai warke ba har azumi ya zo bai yi ba bayan sallah ma bai yi azumi ba a cikin rashin lafiyan ya rasu to wannan shikenan ai bai warke ba balle samu daman biya yanzu ana ana magana ya samu dama ya warke to sakaci irin namu sai bai biya ba kuma yana jiran ya samu dan shirya dan shirya fara biya sai zo ya rasu to nan ne malamai suka yi magana uku biyun zan ajiye muku zan ajiye su ɗayan zan kawo mana wanda shi na fi nutsuwa da shi shine in azumin nan da ake bin sa na ramadana ne kun ga azumin farilla ne ko to wannan ciyar masa za a yi sai a kirga kwanakin da ya sha sai a ciyar irin ciyar wannan da aka yi bayani ɗazu a ciyar da abinci mai kyau irin wanda ake ci ka ba mutum plate isasshe da zai ce ƙoshi irin wanda kake ci in kuma mai iyali ne kaga zaka ciyar da eh, mai iyali wanda ba abincin zaka bashi ba da faffe to ka bashi danye da kayan miya wannan shi ne ciyarwa amma ka ɗebo abinan gayan shinkafa ka bashi ka ce wai ka ciyar da shi a'a ka dai bashi dai kuma shi ya je ya nemi abin kayan miya kenan baka ciyar da shi ba yanzu akwai saura abin da yasa wato na karkata zuwa ga wannan fatawa malamai suka ce saboda Abdullahi dan Abbas Shi ne rawato hadisi cewa wani mutum ya zo wani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah mahaifiyata ta rasu kuma ana bin ta bashin azumi na wata guda sai wata ruwaya ta ce azumin bakace azumin alwashi azumin alkawari wadda ba na ramadana bane yace shin zan biya mata manzon Allah ce kwarai ka biya ai bashin da Allah yake bin bawa shi ya fi cancanta a biya ma to tun da yanzu Allah ne yake binta bashi ka biya to Abdullahi dan Abbas shine marwayacin wannan hadisi kuma shine ya tafi akan fatawa cewa za a biya wa mara lafiya azumi ne a yi azumi a madadinsa idan har azumin na bakace ne amma in ba azumin bakace ba ne to wannan ciyar masa za a yi saboda haka azumin ramadana ciyarwa mara lafiya za a yi in ya rasu bai yi ba duk da akwai wani hadisi kuma na wata baiwar Allah ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Buraida wata ya rasulullahi nayi wa mahaifiyata sadakan wata baiwa wata kuyanga na bata sadaka sai kuma ta zo ta rasu mahaifiyatawa sai manzon Allah ya ce to ladanki da kika kika bayar na sadakan baiwan nan yana nan sannan kuma wannan baiwar ta zama taki kin gaje ta gado ya dawo miki da ita cikin hamallakaki sai ya rasulullahi akwai wata matsala kuma mahaifiyar nan tawa ana binta bashi ta rasu akwai bashin wata azumin wata guda akan ta shin zan biya zan Allah ce eh ki biya mata to duk da ka duba za ka ga cewa akwai maganan biyan to amma ya za a biya to dai wannan fatawar dai ta Abdullahi dan Abbas shine azumin ce a biya magadan shi wannan mara lafiya ko ita wannan mara lafiya su za su haɗu su biya wanda ya ci ladan kuturu kuwa ai dama dole mai aski an raba gado ka karba ka soke to dole azumi ma ka karba ka yi idan kuma azumi ne ramadana ko kuma na, kafara ko na abinan to wannan cewa za a yi saboda suka ce azumi in ba wannan ba in ka ce a biya ramadan ko ka ce a biya wani azumi daban wanda ba Ramadan ba na kafara to daidai yake da ka ce idan ana bin sa sallah za a biya sallolin da yake yi misali bai sallah a zahar balla asar da magarba da isha'i shi ma ya biya sai an biya masa kenan wanda kuma ba haka bane wannan babu wannan ma babu saboda haka an ka hada dalilan gaba ɗaya dai a tafi akan wannan shine tsaka tsaki wallahu ala bayan Allah addinin musulunci addini ne mai sauki mara lafiya da matafiya da dattijo mai shekaru da ita kuma dattijo mai shekaru ita ma waɗannan da mara lafiyan da bai tsammanin warkewa an riga an gano ciwon su ya zama chronic da mace mai ciki da take ganin in ta yi azumi za ta wahala ko ɗan cikin ta yi wahala da mace mai shayarwa da take ganin in ta yi azumi don ta gwada ta gani ta yi azumin ta wahala saboda ana tsotsanta sannan a'a ita ba ita ta wahalan ba ɗanta ne wahala saboda nono baya zuwa madarar ba ta zuwa saboda haka ɗabe samu nono ba yana ta kuka to saboda musulunci addini ne mai sauki sai aka ce waɗannan an ba su zaɓi in har za su iya azumi ba tare da sun galabaita ba to su yi azumi idan mara lafiya ya ga rashin lafiyarsa ba za ta hana shi azumi ba ya yi azumi khalas matafi in ya ga tafiyar da yake yi ba za ta iya ba za ta hana shi azumi ba zai iya azumin sa lafiya lau ba zai galabaita ba shi ma yayi kuma har ma malamai suna cewa wa anta sumu khairul lakum nan in kuntum ta'lamun tana aiki a wannan wurin amma wanda kuma yace shi zai sha saboda bai da lafiya ko kuma a saboda shi yana halin tafiya rashin lafiya wadda za a ce mutum ba shi da lafiya ba rashin lafiya kawai ka dan tuntube ka dan samu dan karamin gulando ka ce to ni ma ban da lafiya ba zuwa ki ana gaishe ka yanzu dan ka samu dan gulando ba za a zo a gaishe ka ba amma baka da lafiya har za a iya zuwa a gaishe ka kuma kai a jiki ka kana jin da gaskiya baka da lafiya kuma ba za ka yi azumi ba to ka aje azumi sauki ne Allah ya maka tafiya kuma ita ma an bata a buɗe ba ta da haddi a shari'a ba ta da haddi kuma a urfi urfin mutane shi yake nuna cewa wane yayi tafiya yanzu in na tashi daga nan na tafi zuba za a ce na yi tafiya in na tafi fa na tafi can na luna na je tafa ko na gangara na isa can na je sujere za a ce na yi tafiya to wannan al'adar mutane za ta fassara in tafiya ce to ya halatta in na ga ba zan iya azumi ba in sha ruwa a irin wannan tafiyan shi ma dattijo haka dattijuwa haka in suka ga za su iya azumi suka yi shikenan in ba za su yi ba su ciyar mara lafiya da matafiyi shi biya zai yi dattijo mai shekaru da dattijuwa kuma ciyarwa za su su ne wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin haka nan mara lafiyan da ya san cewa ba maganar warkewa shi an riga an yi bincike an gano cewa ciwon nasa ya riga kawai ya cinye shi sai dai a jira kawai lokaci abokin tafiya abokin tafiya ya samu kawai haka nan ita mace mai ciki da mace mai shayarwa to nan ma malamai sun yi saɓani. akwai masu ganin cewa hukuncin mace mai ciki da mace mai shayarwa hukuncin mara lafiya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 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن